Muktar Albishir ya suma wasan ninkaya ne a shekarar 2012 a wurin da ake kira Pisin Olympic a nan Yamai. A shekarar 2013 ya taka rawar gani a birnin Barcelona na kasar Espany inda a cikin kika 29 da 'yan kai ya yi gudun mita 50. Shekara ɗaya baya wato a shekarar 2014 ya ƙara kwazo inda ya yi gudun mita 50 cikin kika 27 da 'yan kai a birnin Doha na kasar Qatar. Hakan kuma ta kasance a gare sa a birnin Kazan na kasar Rasha. wannan kokari ya bashi damar shiga kwambular yanki na biyu a birnin dakar na kasar senegal a cikin watan yuli na shekarar 2016 muktar albashir wanda abu ne nasara a jarabawar breve a gobe zai yi ninkayar a wasannin olympic daidai karfe biyar na marice a rio de janeiro banda muktar albashir akwai rukayya musa maiga da ke wakiltar nijar a fannin ninkaya a waɗannan wasanni ita kuma ta fara ne a shekarar uku a bisin olympic gabanin wasannin farko na cin kofin kulab kulab a fagen wasannin ƙasa da ƙasa rukayya musa maiga ta yi fice a shekarar 2015 a birnin Kazan na kasar Rasha inda ta share mita 50 cikin kika 38 da 'yan kai. Sannan a shekarar 2016 ta samu shiga kwambalar yanki na biyu a Dakar. Rukayya Musa za ta gwada sa'arta a gaban takwarorinta na Rio de Janeiro a ran Juma'a daidai karfe biyar na Marece agogon Yamai. To ko wace rawa wakilan Nijar a fannin ninkaya za su taka a waɗannan wasanni na Olympic na shekarar 2016? moro Amadu, babban daraktan Fisin Olympic ya muna wannan sharhi. Wakilan mu guda guda biyu za su iya yin kokari kamar yadda suka saba abin da za a iya cewa kenan domin ninkaya ta kai wani matsayi inda ake cinye mita hamsin cikin kika shida kawai haka na da yau ya ga mutanenmu amma na san za su yi nasu kokari ba abin da za mu yi illa mu ba su kuzari yan nijar dai na tunawa har yanzu da kokarin da maliki ibrahim ya nuna a fannin ninkaya a wasannin olympic da dama a halin yanzu kuma shine mai horarwa a fannin ninkaya a kasar faransa